A ci gaba da kawo muku bayani kan abubuwa goma da ya kamata mutum ya sani game da Facebook yau za mu shiga babi na biyu, inda za mu yi magana game da yadda mutum zai iya toshe saƙonnin da suke cika masa akwati cewar ya buga wannan wasa ko wancan. Masu amfani da shafin zumunci na Facebook suka rika ganin saƙonni masu ɓata rai a wasu lokuta. wai daga abokansu ne suna son mutum ya buga wannan wasa ko wancan a wayarsa. Kamar mutum yana da lokacin da zai ɓata wajen yin wasanni ko games a ko da yaushe. To, akwai hanya da mutum zai iya bi domin ya murƙushe irin waɗannan saƙonnin ba zai sake ganinsu ba har abada. Na ɗaya, idan mutum yana da wayar Android ce, kuma yana amfani da app na Facebook akan Android, to sai a buɗe wannan app ɗin. Idan aka buɗe sai a taɓa alamar wurin ƙarin bayani ko kuma inda aka ce mo wato wasu layuka guda uku ɗaya a ƙasa da ɗaya a jere a can sama a gefen dama. Wannan zai buɗe shafin settings. Idan wayar mutum ko iPhone ce wannan alama ta mo tana ƙasa a gefen dama. A app na Android sai a sauko ƙasa a zaɓi inda aka ce App Settings. A wayar iPhone kuma sai a sauko ƙasa a zaɓi Settings sannan a zaɓi Account Settings. To daga nan sai a matsa inda aka rubuta Notifications. A Android akwai wata alama mai jinyuwa wato slider kenan a jikin inda aka rubuta Application Request. sai a matsa a ja ta zuwa inda aka sanya off wato an kashe kenan idan mutum yana amfani da wayar iphone ce sai a matsa notifications sai a zaɓi mobile sannan sai a matsa domin a cire inda aka nuna alamar check mark wanda yake gefen application request da kuma application notifications idan mutum ya yi haka to ba zai sake ganin irin waɗannan saƙonni masu ɓata rai ba. A kashinmu na uku na gaba za mu faɗa muku yadda mutum zai raba Facebook ɗinsa da ma duk wani app domin ya huta maransa ba tare da ya rufe shafinsa na Facebook ɗin ba.